Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai da ɗumi sa daga ƙasar jamhuriyar Nijar. A yayin da ƙasar ta jamhuriyar Nijar ke fuskantar al'amura da dama, ‘yan ƙasa na buƙatar tallafi na musamman, musamman ma ta fuskar nan na wato kayayyakin abinci. A cikin wannan rahoto za ku ji abubuwa da muka tanadar muku cikin labaran Hausa. inda za ku ji wato ministan nan ta jin kai inda wato ta samar da tallafin kayan abinci inda za mu fara daga jihar Diffa inda za ku ji batutuwa da dama da suke faruwa dudai ƙarƙashin jagorancin sojin CNSP yayin da suke yunkurin samar da ci gaba da daidaito a ƙasar ta jamhuriyar Nijar duk da cewa ƙasar na fuskantar takunkumi na ECOWAS wanda dai a yanzu an ɗauki tsawon watanni wato dai yunkurin nan bai tabbata ba inda dai wannan wato takunkumi na ECOWAS ya sarƙafi al'amura da dama a ƙasar ta jamhuriyar Nijar, inda a wannan takunkumi na ECOWAS da ta sanya wa ƙasar wato har yanzu ba ta janye shi ba. Duda dai da akwai wannan takunkumi, amma hakan bai hana sojojin CNSP yin hoɓɓasa wajen yin aiki da zai samarwa da 'yan ƙasa farin ciki da kuma ci gaba a wato nan gaba ba. A dangance da al'amuran da suke faruwa a ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin da ci gaban da sojin CNSP ke samarwa ta fuskoki daban-daban. Bari ku ji wannan rahoto da muka tanadar maku cikin labaran Hausa. Gashi ku saurara. Inda zan farawa da jihar Rifa, a yayin da take ci gaba da ziyarar aikinta a can jihar Rifa ministar agaji da dawafi da kuma jin kai na ci gaba da ziyarar tata inda a yammacin jiya ta ba da wani taimakon agaji na cimaka kimanin ton 34 da kuma wasu kayayyaki na makarantun boko da suka hada da littattafai da wasu abubuwa na masarufi da magidanta suke amfani da shi wannan kinkwa zuwa ga al'ummar da suka bar matsugunninsu a sakamakon matsalar tsaro abdurrahman bukari ya aiko mana da rahoto a kai shi dai wannan tallabin da ofishin ministan da ke kula da harkokin agaji ya bada zuwa ga lardun difa ya kumshi tonna goma sha bakwai na wake tonna goma sha bakwai na hatsi da kuma mai bido ɗari uku da arba'in kowanne mai nauyin litar biyar wanda za a raba zuwa ga magidanta ɗari uku da arba'in wanda suka kasance a cikin hali na buƙatar gaugawa bikin bada wannan tallabin da aka tafiyar a ƙarƙashin jagorancin madam aisa lawan wandarama ministar da ke kula da harkokin agaji ya samu ganin halartar gwamnan jihar difa general da brigada ibrahim bagadoma wanda ya yi amfani da wannan damar domin kawo godiyar shi zuwa ga ofishin ministan agaji a game da wannan tallafi da ya zo a daidai lokacin da ake bukata tare da tabbatar da cewa wannan tallafi ba shakka zai shiga hannun wanda ya kamata su ci gajiyar shi mu bayyana muku da cewa albarkacin wannan rabo kuma kowane magidanci zai samu hatsi kilogram hamsin wake kilogram hamsin da kuma mai litar biyar banban da haka wannan haduwar ta ba minista aisa lawan wandarama damar ba da wasu kayayyakin aiki na makarantu zuwa ga makarantar sansanin lada a nan ma dai gwamnan jihar difa general da ibrahim bagadoma ya yi godiya wadda ba misali mu bayyana muku da cewa shi dai wannan biki da aka gudanar ya samu ganin halartar president du conseil regional koro dala prefet department difa da kuma sauran magabata na fuskar lardun difa malamai magada annabawa na garin duban da ke karkarar jihar maradi sun gudanar da wani sabkala alkur'ani mai girma sabkala alkur'ani mai girma domin neman fatan zaman lahiya da kwanciyar hankalin kasarmu nijar a yayin wannan sabkar alkur'ani mai girma an samu halartar wato prefe na garin madarunfa prefen garin madarunfa da kuma sarkin duban inda su ma suka amsa addu'o'i na fatan zaman lahiya da kwanciyar hankalin kasar mu Nijar. hajiya na na hadiza labu ta aiko mana da rahoto malamai ne magada annabawa tun yau suka kasance domin sauka alkur'ani mai girma don allah subhanahu wa ta'ala ƙara kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya da son juna da kasancewa tsinca matsalolin guda tare da roƙon allah ya kama ma gwamnatin roƙon ƙwarya a sahun gaba general da brigade abdulrahman chani da gwamnatin shi duka wa'annan karatu na alkur'ani mai girma sun wakana ne tare da kasancewar mai martaba sarkin na duban malam hamsu daka da kuma kaftan abdu isuhu shugaban gundumar da ke tare da makarraban shi bayan wannan karatun an gudanar da taron gangami wanda al'umma da aka gayyato daga sassa daban-daban suka kasance a wurin an saurari jawabin wakilin sarkin katsina malam magaji toshiku da kuma jawabin mai martaba sarkin duban unguwar rumji malam hamsu daka wanda ya barka da zuwa ga duka dakwacin al'ummar suka kasance a wurin kahin a karanto sanarwar goyon baya na kwamitin ceton ƙasa a tsohon gaba birgediya da janar abdulrahman chani da gwamnatin shi mutanen unguwar rumji da gurfamakin duban muna kawo goyon bayanmu ga majalisar sozawa da gwamnatinta Eh, a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa abdurrahman chani da firaminista lamin zen takunkumi da sai da ta samu da yi muna allah wadai da shi mana ƙara ma sojoji mu ƙarfin gwiwa don ka cikin wannan kokowa da suke na intanmu da da mu nijar da azaluman ga nasaru kwanci hankali so kawo mu a nan bakin iyakanmu da cikin ƙasa gaba ɗaya a ƙarshen wannan sanarwa shugaban gundumar madarunfa kaftan abdu isuhu ya mika safifiyar godiyar shi da ta gwamnatin daga wannan babban gagarumin taro da aka yi na goyon baya a ƙarshe kuma sarkin duban mai martaba hamisu daka ya mika tsabar kuɗi jikka ɗari biyar ga shugaban gundumar madarunfa a sunan matsayin tasu gudunmuwa a wannan yanki nan ne shugaban gundumar rumfa, kaftan abdu isu ya mika safifiyar godiyar ta gwamnati da fatan alfahari ga duka wa'anda suka kasance a wurin suka kawo tasu gudunmuwa muna godiya kwarai bisa ga goyon bayan da kuka bamu muka kira ku kuka zo kuma gashi an abubuwan da muka hada da talakawa na shine za mu ba farefe ya saya mu cikin fondi solidarity kamar kowa mu muna goyon baya muna fatan kuma ubangiji allah ya bamu abin da ya wannan za mu samu fondi solidarity mu ci gaba da gwagwarmaya har allah ya kai mu ya gwada mu kwanci hankali cikin ƙasar nan bayan taron da kun yi kun nuna yanzu ma kuna bayan sanesbe mun gode ga dari biyar da duban ya bada da shi da talkawa mun gode in allah yarda kudin nan za a kai shi wurin da ya kamata kuma allah ya sa a ci gaba da haka kana gashi Niger kowa ya sani muna nan muna neman eh, yanci kanmu a kwana lahiya a ta wurin da ake so a dawo gida lahiya tunda mun ku zo eh, harkar securitization na ya yi dan dama kaɗan ba bari ba sai mun kare komi da komi ko ka aji kayanka waje ba mai dauke shi mai wannan baiwa in ba kun tashi saye ne kuma mu kama ma juna abin da ya dame mu wannan mu kare da shi taron ya tashi tare da jawabin godiya da jinjina baki daya daga bakin mai martaba sarkin duban unguwar rumji da fatan allah ya mai da kowa gidan shi lami lafiya haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadago ta ma'aikatan ƙasa espt ta fitar da wata sanarwar goyon bayan majalisar ceton ƙasa cnsp ga dai yadda sanarwar ta kumsa wannan babban kungiya ta CNSP ta zauna da kyawu saboda duk canji da ya kamata a kawo na ta kasa sun aza makin su ba cikin matsala ba duk wani hukumomi da ya kamata su aza na state jagorancin shi na transition suna ta azawa ba cikin tangarɗa ba kenan abin ne wanda kamata a yaba musu a cikin tahiyar jagoranci na ibo saboda haka nan bayan mun nazari kuma mun ga yadda kasar Nijar ta nan ga ta duk da takunkuman da an ka samu na amma duk da haka shi jagoranci na kasa ba a tsaya bakin nan shi ne yau cikin sarar da ka hito mun ka ce eh, sai na sp muna fata ta samu tsakaninta da sai da yawo da imowa a samu sulhu sulhu cikin mutunci sulhu wanda zai darajanta mu ba na ƙasta ba muna son wannan tankumai da an ka ɗora ma Nijar ba cikin gaskiya ba a cire mana su ba cikin bata lokaci ba kuma cikin mutunci fatan fatanmu da sunan ƙungiyar ESPT da sanar da muka hito a wannan rana yanzu abin da shahi bangaren sandika shi bangaren sandika yau muna murna muna alfahari da yadda mun ga ma'aikata sun ka goyon ba su cikin wannan tahiya ba su cikin sun ka tashi hankali ba tun lokacin da an ka ji mulki har yau ba a ji ba wata kungiya ta sandika ta zo ta ce ai mata kaza ko a yi mata kaza ko za ta yi wani yashi aiki babu kenan saboda haka muna shin ma'aikata kwarai kuma har yanzu muna ba su kokari da su ci gaba da wannan yanayi da muke cikin shi Allah ya kawo gyaran shi Kwamitin nan mai fafutukar goyon baya da zaman lahiyar kwanciyar hankalin kasar mu Nijar da kuma goyon bayan majalisar ceton kasa CNSB sun gudanar da wata gayyar shara a unguwar bukoki N domin an ce tsafta cikin addinin musulunci ce. ga dai yadda sabgar ta gayyar shara ta kasance kwamitanmu na sutiyar cns facebook ko muka ce abu na farkon da za mu fara yi tunda akwai abubuwa da dama da muke da niyan yi cikin mu shine muka ce to yau za mu zuwa nan ga hanyar da ke zuwa istad kun ga dai yanda hanyar ke da dauda shine muka ce wallahi hanyar ba kyawun gani kuma akwai lalura da dama da sharan nan suke haddasawa ga al'umma mazamnatan a wurin shine muka ce za mu zo wa yau mu yi kokari sharan nan duka mu doka ce yadda muka yi dai ga al'umma wa'anda suke rayuwa a nan ga wuri da kewaya yau mun yi shara mu gyara wurin yadda ya kamata mun dauko matakai insha Allahu duk wanda aka kama ya zo yana bata wurin ko ya zo da shara zai zubda insha Allahu za a kama shi a sa su a hannu wa'anda ya kamata tunda akwai nan komseriya akwai meri kenan muna kira ga al'umma tunda wannan sharan da muke saboda mu gyarawa karshen mu saboda shine muke yi kenan muna kira ga mutane su yi kokari su kama muna tunda mu kare ba mu iya yi kenan sai da a sa hannu cikin juna mu gyara wannan wuri insha Allahu kuma mun doki matakai muna da birgar da mun ka DDC insha Allah da za mu azawa a nan ga insha Allah. Menene ya kamata matasa su yi don ganin cewa sun kawo goyon baya da gudunmuwarsu a wajen zaman lahiya da kwanciyar hankalin kasar mu Nijar da kuma goyon bayan da za su a wannan tahiyar iko na majalisar ceton ƙasa CNSP shine makasudin shirya wannan taron muhawara da matasa na garin Bangu Kwara da ke cikin karamar hukumar Namaru suka shirya. ga dai alhaji bisu abubakar da ya shirya mana rahoto a kai wace irin rawa matasa za su iya takawa a wajen kishin ƙasa da kuma haɗin kan 'yan ƙasa akan wannan maudu'in ne matasa na yankin jihar tilaberi suka kira wannan muhimmin taro domin kawo goyon bayan su ga kokarin da majalisar ceton ƙasa ta cnsp take yi wajen gina nijar sabuwa dangance da haka ne waɗannan matasa da suka taru a wannan gari na bangu kwara da ke cikin karamar hukumar namaro suka mai da hankali kacokan domin sauraren labarai da kuma bayanai iri-iri da darussa waɗanda za su taimaka musu wajen fahimtar abin da ake bukata gare su na irin gudunmuwar da za su kawowa a cikin sha'anin ginin ƙasa na nijar sabuwa taron dai da ya tattara matasa da suka zo daga sassa daban-daban na yankin jihar ta tilibiri ya samu halartar manya-manyan magabata na bariki da kuma na gargajiya inda mayar na komin ɗin na maro a cikin jawabinsa bayan lalimar habin ya ƙara harzuka waɗannan matasan a kan bayanin cewa ya kamata su dukufa ga aiki saboda ta hanyar aiki ne ake samun 'yancin kai sannan kuma su mai da hankali sosai wajen dankon zumunci da taimakon juna domin a gudu tare a cire tare daga ta ɓangare, prefe ta gundumar kwado a cikin jawabin da ta yi ta bayyana cewa wannan kungiya ta matasa na yankin jihar tilaberi tana yi musu rikiya sau da kafa domin gudanar da ayyuka daban-daban waɗanda za su taimakawa wajen samar ma Nijar cikakken 'yancin kai da kuma tabbatar ma Nijar kima da daraja a fuskar duniya. Masu saurare kamar yadda kuka saurara waɗannan rahotannin labaran Hausa kenan da muka tanadar muku a ƙasar jamhuriyar Nijar ta fuskoki da dama akan al'amuran da suke faruwa na ci gaba. da kuma irin yadda yin yadda wato al'amura da dama ke faruwa a ƙasar ta jamhuriyar Nijar dudai a ƙarƙashin jagorancin sojin CNSP wanda suke yunƙurin kawo ci gaba a ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Janaral Chani dai kamar yadda yake shine shugaba na ƙasar jamhuriyar Nijar yana iyaka bakin ƙoƙarinsa wajen faɗi tashi da kuma kawo lamura na ci gaba kama daga Firaminista Ali Laminzan shi ma yana iyaka bakin kokarinsa a mazauninsa na shugaban gwamnatin. kamar yadda a satin nan wato firaminista ali lamin zan din a satin da ya gabata yana gabatar da wata ziyara ne yayin da yake yunkurin wato kawo ci gaba a ƙasar ta jamhuriyar niger inda ya sauka ƙasar rusiya inda suka tattauna kawo ci gaba da kuma wato kulla babbar alaka inda dai a yanzu babbar alakar ta kullu tsakanin kasar Rusiya da kasar jamhuriyar Nijar yayin da kasar ta Rusiya za ta tallafa wa wato kasar ta Nijar ta fuskoki da dama musamman ma ta fuskar tsaro. Haka zalika Firaminista Ali Lamin Zan ya so kai zuwa kasar Iran domin dai kulla babbar alakar da za ta kawo ci gaba a kasar ta jamhuriyar Nijar. duka-duka dai a cikin ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Gwamnoni su ma suna iyaka bakin ƙoƙarinsu wajen kawo ci gaba a jihohinsu da aka tura su. Masu wurare waɗannan dai takaitattun rahotannin labaran da muke ɗauke da su kenan. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun ingantattun rahotanni akai-akai. Ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka danna ƙararrawa mai saurare. domin haka shine zai baka damar samun labaran ma ko da yaushe mun gode